بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira na inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ina fata dai yan wasu suna ji wata ila ana ji ta a yau alhamis sha tara ga watan zulkada na shekara ta 1436 wanda ta yi daidai da uku ga watan tara na shekara ta 2015 miladiya idan yan wa ba su manta ba a jiya a mun kawo wato cewa shi'a na wannan zamanin shi'awa na wannan zamanin da malamansu shin sun tafi akan abin da na farko magabatansu suke kai muka ce shi'a na wannan zamanin sun kasu gida nawa sun kasu gida hudu mun faɗi gida ɗaya mun faɗi gida biyu mun faɗi na uku mun faɗi na biyu yadda ya rabu kuma kashi biyar idan yan uwa ba su manta ba kashi na ɗaya muka ce su su yi musu wannan aƙidan na cewa ƙur'anin nan a girkice yake kuma akwai ƙari akwai rage amma duk da haka mai faɗan sai gashi kuma ya yi magana a littafinsa wanda yake nuna cewa lallai wannan ƙur'anin a girkice ne sannan ɓangare na biyu su kuma sun yadda da cewa akwai ƙur'anin an jirkita shi amma su yi ƙoƙari su saman ma wannan al'amarin mafita su ne suka kashi kashi biyar kashi na biyu daga cikin manya-manyan kashi hudu sune su kuma a tazahuru bi inkari nafsil qur'ani wa tahrifihi su kuma suna pretending in ka ji at-tazahur shine pretending suna nunawa a zahiri a zahiri suna musun cewa alƙur'anin nan akwai tawaya a ciki sannan kuma jirkitacce ne tare da ƙoƙarin tabbatar da wato ɓangaren tawayan da ɓangaren kuma jirkitan amma bi turukin makiratin ta hanyoyi na makirci a zahiri suna musu haka amma a hanyoyi na makirci na ɓoye na zagon ƙasa suna ƙoƙarin tabbatar da haka suna tabbatar da haka ومن أخبث من سلك هذا الطريق شيخهم الخؤوني yana cewa daga mafi munin mutumin da ya ke bin wannan tafarkin shine shehunsu alkhauni wanda yake shine marji'u shi'ati sabiqan yana daga cikin jigajigan shi'a wanda suke jin maganansa matuƙa a da fil iraki a iraq wa ba'atul aksarin ukra da waɗansu ƙasashe kuma wa zalika fi tafsirihi albayan ya tabbatar haka a wani tafsirinsa da yake kira albayan fa huwa yuqarriru wannan shaikhin nasu yana tabbatar da cewa annal mashhura cewa abinda ya fi shahara baina ulama'i shi'a tsakanin malaman shi'a wa muhakkikihim da manya-manyan masu bincikensu balil mutasalamu alaihi bainahum abinda duka suka yadda da shi a tsakaninsu huwal kaulu bi adami shi shine faɗin cewa shi ƙur'anin na fa ba a jirkice yake ba malam yace to ga bayani lakin al-khawuni shi wannan alkhau'i kai alkhau'i mai wannan maganan shi karan kansa يقطع بصحة جملة riwaya روايات التحريف ya tabbatar da dukkan labarurrukan da suka tabbatar da cewa ƙur'anin nan jirkitacce ne daga maganganun shi'a ga abin da ya faɗa inna kasaratar riwayat mafiya yawancin riwayoyi turikul qat'a suna tabbatar da gaskiya yankakkiya tabbatacciya bi suduri ba'din ha anil ma'sumin alaihimus salam cewa riwayoyin da suka zo daga waɗansu ma'asumansu ma'asumansu suna cewa la aqalla min al-itmi'inani bi zalik babu أقل من الإطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر يتي ما في أقل ما في أقل دزاء نسود شيء akwai abin da aka ruwaito wanda yake maganan abun la'akari ne ana lura da ita abun a na cewa lallai cikin riwayoyin da suka tabbatar da cewa ƙur'anin nan jirgitacce ne daga riwayoyin su an kenan ya ce alal aƙalla akwai waɗansu riwayoyin da ya kamata a dube su suna da ƙanshin gaskiya to mutumin da ya faɗi wannan ai ya yarda kenan ya yarda shi kuma qawiyu shi al qawidin nan alladhi yanfi aqidata ulama'ihi wanda yake kore aqidan malamansa na shi'a na cewa akwai naqasin akwai naqasu a qur'ani shi karan kansa yusbitu aqidatahu aqidarsa tana tabbatar da samuwan wato mushaf qur'ani na musamman na sayyidina ali yana nan da yake ta fihi ziyadatun a ƙur'anin da yake hannun sayidina ali akwai kare-karu masu yawa laisa fi kitabillahi wanda ba sa cikin littafin Allah wannan me aka yi ya imani da wancan ƙur'anin da yake hannun sayidina ali wanda har yau bai fito ba da cewa akwai kare-kare a wancan masu yawa wanda babu su a cikin wannan me yake nufi kenan wannan ne akwai tawaya ga abin da yake inna wujuda mushafin lallai samuwan Kur'ani, mushafi li amiril mu'minina wanda yake hannun amirul mu'minina alaihi salam shine sayidina ali yughayiru ya bambanta da alqur'anul maujud da Alkur'anin da yake hannun mu a yanzu fi tartibi suwar wajen jerin surorin ma yake jerin surorin wancan alkur'anin da yake hannun shehunansu sayyidina ali ya bambanta da jerin surorin wannan alkur'ani yace kuma min ma la yanbaghi ashakku fihi magana ce wanda ma bai dace ai shakka a game da ita ba Wata tasalama al a a'lamu ala wujudi sannan malamai manya manya daga malaman shi'a sun tabbatar da akwai aghlalan an takallufi li isbatihi wajen wato wahalar da kai wajen tabbatar da shi kama anna kimala qur'anihi alaihi salam kama yadda qur'anin sayidina ali ya hada ala ziyadatin a bisa waɗansu kare-kare masu yawa laisat fil qur'anil mawjudi wanda ba sa cikin wannan alqur'anin da yake mu. wa in kana sahihan duk da cewa na hannun mijin nan ingantacce ne illa annahu la dilalata fi zalika babu hujja a game da haka na cewa anna hadha ziyadatu kanat filmin alkur'an ta waɗannan ƙare-ƙaren da suna cikin wannan ta yace ba hujja amma ya tabbata a wancan ƙur'ani akwai ƙare karen da babu su a wannan ƙur'ani wannan ƙur'anin don ingantacce ne sai dai babu hujjoji da suke tabbatar da shi wancan ƙare-ƙaren da suke hannun ƙur'anin sayidina ali ya tabbatar ba sa nan wani irin kwana ne wannan kun gane yadda ke? ba ta in ka imani da wancan da ƙare-ƙaren da yake da shi ne wanda babu anan ai duk ɗaya ne yace wa qad ustitat minhu bitahrif an cikire da yawa daga wannan qur'anin ta hanyar jirkitawa bali sahihu wato yace a babu wata hujja sosai tabbatacce da take tabbatar da wancan ƙare-ƙaren na wannan ƙur'anin ne kuma cewa an cire shi ne daga wannan ƙur'anin ta hanyar wato jirkita shi da aka yi bali sahihu yace abinda ke daidai shi ne. anna tilka ziyadat wancan kare-karen da suke cikin wancan qur'ani kana tafsiran bi unwani ta'wil su ƙara fassara ne da wani nau'i na wannan qur'ani ƙara fassara ne na wani qur'ani aka samu a cikin wancan na wannan qur'ani duba littafin shi al-masdaru shine albayanu fi tafsirin qur'an wa mu kuma yana rayawa bi annal ummata cewa al'umma wannan al'umman wa fi tali'atihim musamman ma na gaba gaba da su irin as-sahabatu sahabai ummilu aw hamalu ayatil qur'ani sun rika fassara ayoyin qur'ani ala ghairi ma'aniha sabanin ma'anansu al na gaskiya amma tahrifatul kulaini amma shi kulaini da ya ce ƙur'anin jirkitacce ne da shi da al'ummi da ayyashi na ayatun al'ur'ani fa huwa tafsirul haƙiƙi nasu ne fassara na gaskiya inda huli kitabin lahi na littafin Allah su ne masu fassaran ƙur'ani na gaskiya na littafin Allah wa kaifa wasaka jami'a mashayikhihi mashayikhin ummiki tafsiri ta ya za a wannan mutumin ya yarda da fassarar waɗancan mutanen shehunansa kamar ummi wa qad muli mala al ummi ko muli al ummi tafsirahu min riwayat al ummi ya ci ta da riwayoyi wanda suke cewa qur'ani nan jirkitacce ne shi kuma yake ya yarda da tafsirin wancan shehin da ya faɗi haka to ta ya za a yi kuma ya zo ya ce wannan cikakke ne ba haka ba ne abinda yake cewa manya-manyan sahabai da al'umma na ahalus sunna fassaran da suke yi ma wannan ƙur'anin fassara ne wanda ya saba ma yadda Allah ya saukar da Alkur'ani. shi yasa aka samu wannan ƙur'anin a haka so amma waɗancan manya-manyan shehunansu da suka fassara ƙur'anin fassara ta gaskiya yadda Allah ya saukar da ita ina fata an gane ko yadda Allah ya saukar da ki, to shi yasa aka samu ƙare-ƙare a wancan fassarar nasu wai sharhin wannan din ne yayi yawa a can su kuma wadannan da ba iya fassara ba sai ƙur'ani ya taƙaita a haka waɗancan kuma da suka fassara shi a yanda Allah ya ce sai aka samu ƙare-ƙaren fassara a wancan da babu a wannan an fahimci logic din kwanan da yake yi wannan shine kawai Allah rufa mana asiri qala shaykhuhum hawzatihim al-qawi yace shayhin su wanda ake kiran shi al-qawi yace walidha walidha saboda haka nahkumu mun yanke hukunci wasa faƙafi jami'i mashayikh da yadda da maganganun dukkan shekunanmu mashayikh Aliyu ibn Ibrahim malaman Aliyu ibn Ibrahim Allabina, ruya anhum waɗanda aka ruwaito daga gare su fi tafsirihi game da tafsirin wannan Qur'ani ma'a intihai sanad ila ahadil ma'asumina har zuwa ga danganta maganar tafsiri zuwa ga ɗaya daga cikin manya-manyan shehunansu ma'asumai wanda ba sa saba wa Allah ina fata an gane yace wato abinda ake nufi a nan yace wannan ƙur'anin haka yake amma kuma a jikintan ya yadda da maganganun manya-manyan shehunansu da suka ce ƙur'anin akwai tawaya akwai jirkita an rikirkita ci, kuma ya yadda da abinda suka faɗa a can ya gamsu da shi amma kuma a nan a zahiri yana ce wannan ƙur'anin ingantacce ne a haka yake su kaga wannan magana ta saba in ya ka yadda da cewa wannan ingantacce ne a haka yake ya kamata ka kore abinda shehunan kaɗin suka faɗa na cewa akwai ta waya da kuma jirkita a cikin shi amma ka yadda da waɗancan kace ɗari bisa ɗari ka yadda da malamanka ne abinda sun faɗa suka faɗa ka yadda amma kuma at the same time ka koma yanzu kana cewa wannan din cikakke ne wato yawan sharhin shi ne kawai sharhin da suka mai yayi yawa a can shine ake ganin wannan kare-karen? kaman babu su a nan abinda shi kwanan da yake mawallafin littafi ne ce to alfawdi hatu ga abun kunyan da ya samu wannan malamin mai magana yace ce fadahal qawiyu nafsahu shi wannan shehi qawiyu ya kunyata kansa wa bayyana mu'taqadahu fi tahrifi mun gano aqidansa kuma ya bayyana ta karara na cewa qur'anin nan jirkitacce ne fa qala ga abinda yace yace wa innal ummata cewa al'umman sahabai ba'dan nabi sallallahu alaihi wa sallam bayan mutuwar manzo Allah sallallahu wa alihi ghayyarat ba'dal kalimati sun jirkita waɗansu kalmomi na alƙur'anin nan wa ja'alat makanaha kalimatin ukra sun canja su suka sa waɗansu kalmomi daban a gurbin waɗanda suka cire na alkur'ani faminha daga cikinsu ma rawahu aliyu ibn ibrahimul ummi abinda eh, aliyu ɗan ibrahimu ba ƙumme ya ruwaito bi isnadihi wato da hanyansa an haririn an abi abdullahi alaihi salam da abinda yake صراط الذين أنعمت عليهم إن غير المغضوب عليهم ولا الضالين to wai sahabai sun canja wannan siratal lazina allazina din nan da suke karanta ake karantawa ba sirada ba allazina bane sirada man an amsa alaihim man ne a wajen a madadin eh, allazina man ne a wajen wato Allah ka shiryar da mu hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su to sun canja allazina sun sa madadin allazina man sai kuma ghairil maghdubi alaihim wala dalin ina wajen lam alif din nan wai sahabai asali wa ghairi dalina ne a wajen sahabai suka cire wannan na asalin suka sa lam alif to mutumin da yake bai yadda qur'anin jirkitacce bane ta ina ya yadda da wannan kuma shi ya faɗe shi a littafinsa wa minha ما عن الأياشي عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى لا تنبئي واتو أبو عبد الله وأي أبو عبد الله أو جنس دينا شين سيدنا الحسين game da faɗin Allah ta'ala inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana a can ya muka sani alal alamin to qala alal alamin wato huwa alu ibrahim wa alu muhammad wato inna allaha safa adama nuha wa ala ibrahim wa ala imrana wai sune alu ibrahim da alu muhammadin alal alamina wai akwai muhammadu a wajen fawada'u isman makana ismin sai suka canja wani sunan suka sa wani a madadinsa ai annahum ghayyaru sai suka canja faja'alu makana ala muhammadin sai suka sa alu imran to inna allaha yanda asalin ayan take inna allaha safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala muhammadin ne sai su sahabai suka cire alu muhammadin in saboda suna gaba da sayyidina ali sai suka sa sai suka ce gara musa alu imrana anan da musa alu muhammadu wai sahabai ne suka yi wannan aiki ina fata an gane ko eh? gaba ɗaya sai suna so su dai ƙara nuna mabiyansu tsantsan kiyayyen sahabai da sayidina ali da ali muhammad iyalan gidan al'alul baiti kenan su nuna to yanzu su ne yan asalin alul baiti masoya gidan iyalan gidan manzon Allah masu faɗa a kansu wannan kenan sai alkismun rabe a kaso na hudu daga cikin kashe-kashen shi'a na zamanin nan game da yadda da aƙidan wannan alkur'anin cewa an jirkita shi kuma akwai ƙare-ƙare da rage-rage gurub na hudu su ne almujaharatu bi hadal kufri akwai wanda suke faɗan wannan kafircin karara sun yadda ɗari bisa ɗari cewa wannan alƙur'anin jabu ne wa iyazu billah fekwan ne an girkita shi an rikita shi an cikira abubuwa da yawa na haƙoƙin sayidina ali a ciki an zubar da su sannan an yi ƙare-ƙaren da su sahaban suke so wal istidlalu bihi har ma suna kafa hujja suna faɗa suna mukabala suna kafa hujja a kai saboda sun sha wancan gubar na magabatan su din wallabi tawalla kibara jagoran wannan katoton kafurcin daga cikin shehunan shi'a huwa husainun nuri at-tubrusi shine husain an-nuri at wanda ya mutu tatin nawa 20 hijiriya kenan kaga kusan shekara nawa yanzu muna 1436 shi ko ya mutu a 1320 allazi allafa kitabahu wanda ya wallafa littafin sa ya sanya ma littafin suna faslul khitab wato rarrabe magana yanke magana kai tsaye game da jirkita alkur'ani na ubangijin ubangijin nai sunan littafin kenan magana yankakkiya game da jirkita ƙur'anin ubangijin ubangijinai li isbati imani shi shi'atihi domin tabbatar da imanin shekunan shi'ansa game da irin wannan kafurcin fa jama'a fi kitabihi kulla aqwali shuyukhihi shi'atihi mu mutafarriqa a cikin wannan littafin ya tattaro dukkan maganganun shehunan shi'a wanda suka rarraba wal ayat ya tattaro ayoyin da kuma yake cewa jirkitattun a bisa aqidansu fa jama'ahu ya tada su a littafin wata ba'ahu fi kitabin wahidin ya wallafa su ya buga su a littafi guda ɗaya wa tubi a hadal kitafi fi iran an buga wannan littafin a ƙasar iran a shekara ta nawa 1298 ta shekara ta 1298 <coughs> hijiriya kenan suna fata an gane ta wannan dai shine kame-kamen dai sai tambaya ta goma sha biyar yau aka ce akaramaka Allah mawallafi wannan littafin muna da tambaya halkala qala ahadun min shuyukh shi'a al-mu'tabarina shin akwai ɗaya daga cikin shaihunan shi'a wanda jama'a suka yadda da shi Bi wujudi ayatin sahifatin fi kitabillah da samun wata aya ya shashiya a cikin alkur'ani domin suna cewa a cikin wannan Ƙur'ani akwai ayoyi maganganu ya sassu haka volga abin nan kalmomi wanda suke a volga wanda bai kamata a same su a ƙur'ani ba an same su shin akwai shekunan shi'a wanda aka suka yadda da shi da cewa akwai wanda suka yi confessing suka yadda cewa akwai haka din jawab malamin ya ce na'am eh tabbas fakar kala shaikuhum annuri at-tubrusi ce akwai wani shehin su annuri at-tubrusi yace wa ala nuzumi a bisa saɓanin tsari akwai saɓanin tsari ka fasahati ba'adi fakaratiha wato akwai waɗansu paragraf a cikin Alƙur'ani da suke cewa waɗansu ɓangare na cikin ƙur'ani akwai rashin fasaha a ciki akwai rashin fasaha ma albaligar da haddal ijab wanda ba sun kai matsayin ma wato wato wanda sun fi ƙarfin mutum wata ya ce akwai waɗansu kalmomi da suke ya sassu wanda babu balaga akwai waɗansu ko masu balaga sun fi ƙarfin mutum ya kawo irinsu ce to ƙur'ani haka yake ya faɓa akwai ɓangarori da kalmomin ƙur'anin waɗansu ɓangarori na ƙur'ani akwai balaga akwai fasahar magana wanda ta fi ƙarfin wani kawo irinta akwai wani ɓangaren da shi kuma babu ma basiran magana da fasahan magana da iya magana ma a ciki wala ikhtilafi maratibil fasahati bi bulughi ba'dha ala daraja sannan ma suna nan daraja daraja wannan yafi wannan wannan yafi wannan fasaha wannan yafi wannan fasaha wa usuli ba'dha ila adna maratibiha wadansu kuma suna can kasa kasa ma wajen ma rashin fasaha ya faɗi wannan a footnote na uku idan da mutum zai samu littafin shaihin shehin faslul khitab fi tahrif kitab rabbil arbab shafi na ɗari da biyu zai samu a dalili na goma wajen tabbatar da jirkitan qur'ani A ta'liq mawallafi wannan littafin ahlus sunna yace ga ƙarin ga bayani laqad nazzaha shuyukhu shi'ati kutubahum shehunan shi'a sun tsarkake littattafansu an da fiha shay'un safifun a aqidan shi'a duk littafin da shaykhun su yayi magana to wannan maganan tsarkakakkiya ce ta fi karfi a ce sashiya ce ko a ce babu balaga ko babu fasaha in dai shaykhun su yayi magana to maganar shi ta fi kowa ta ya za a yi su sun tsarkake su daga wannan amma su danganta irin wannan ga ƙur'anin Allah ko ba a gane ba wa qala alladhina kafaru da walhamdulillah ma ne alhamdulillah dama Allah yace wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirta dama suna kewa la tasma'u li hadha kada ku yadda ku saurara ma wannan qur'ani da abun da ke cikinsa. sa wal khawfihi ku rika jefa ɓarna a ciki ko kuma ku rika jefa menene wato maganganu a ciki wanda za su kori mutane la'allahum la'allakum taghlibun wata ku yi galaba a kansu ku rika fabricating rai, ku rika kirkiran karya kuna ta qur'ani nan ga illan shi ga matsalan shi ga illan shi ga matsalan shi wataƙila su ahlus sunna mabiya alqur'ani sau da kafa ku samu rinjaye a kansu ku sanya musu shakku su ne kanci alqur'ani dama shine method din kafurai, lokacin da annabi sallallahu aka saukar masa da alqur'ani quraishawa da munafikai suka yi mitin suka ce ƙur'ani na a riƙa jefa menene waɗansu maganganu a ciki wanda za su kyamatar wa mutane karanta shi shi yasa babban manzo Allah Abu Lahabin duk inda manzo Allah ya je yana wa'azi yana karanta ƙur'ani shi kuma yaje yana karyata ya ce ba haka ba to disan me shi da shi'a din suka ɗauka. bari su batancin da ƙur'ani su nuna musulmai jirkitacce ne akwai yasassun maganganu a ciki akwai rashin fasaha akwai iya rashin iya magana a ciki saboda haka ta yanda zai kai darajan yanda da take ganin ƙur'anin da daraja da girma da kwarjini yanzu duk su cire maka wannan game da ƙur'ani shi ne menene kage ko su kenan ولقد حوى القرآن الكريم على القدح المعلى wal البلاغة والبيان والفصاحة وشمل على جميع شروط الكلام البليغ في كل صوره وآياته وكلماته yace babu shakka in ji malamin ahlus sunna mawallafi wannan littafin yake qur'anin nan yana kunshe da duk wani abu na sukan da zai nuna cewa ya gaza daraja na iya balaga da bayani da fasaha wa shamila kuma qur'anin nan ya tattaro dukkan sharuɗan iya magana na balaga da fasaha cikin kowace sura da ayan ƙur'anin da kuma kalmomi na alƙur'ani domin Allah ya ce inna hula ƙaulu rasulin karim wannan ƙur'anin zance ne na wani manzo mai karamci mai daraja wato yadda jibrilu ya ta karanta manzon Allah kenan wa ma huwa bi qawli sha'irin ƙur'anin na ya fi ƙarfi a ce zance ne na mawaƙi qalilan ma tu'minun da yan kaɗan ne za su yi imani da ashe qur'anin nan mawaki ne ya tsara shi wala bi qauli kahinin Allah ce qur'anin nan ba zancen boka bane qalilan ma tazakkarun ballan da kaɗan ne za su azantu daga cikin ku Allah ce tanzilun ne min rabb rabbil alamin saukacce ne daga ubangijin talikai shi yasa duk wanda aka karanta masa qur'ani sai ya taba zuciyarsa yace ala ku sani wa inna min aujihi ijazil qur'an yana daga cikin fuskokin da suke nuna qur'anin nan mu'jiza ne da ta gagari kowa ya kawo irin shi annuzumul badi' wato irin yanda qur'anin aka tsara shi al-mukhalifi tsarin da ya saba wa kowane irin tsari ma'ahudin fi lisanin arab irin wanda aka gada aka sani a harshen larabawa wa ghairiha da makamantansu li'anna nuzumahu domin qur'anin tsarin qur'anin da salon maganansa laysa min nuzumin shi'ir shi bai dauki salon waka ba fi shay'in kowane abu na waka wa kadhalika qala rabbul izzati shi yasa Allah ubangiji mafi eh, buwaya yace wa ma allamnahu shi'ira shi annabi muhammadu ba mu taba koya masa waka ba wa ma yanbagi lahu bai ma dace ga annabi ma ya iya ya iya waka ba saboda ka in huwa shi qur'anin nan fa ba komai bane illa zikrun wa qur'anun mubin face shi wa'azi ne tunatarwa ne kuma abin karantawa ne mabayyani matsayin alqur'ani mai girma kenan ina fata an gane ko sai wannan tambaya ta sha shida ɗalibai ne suka roƙi malami suka ce afra makallahu lau zakartum lana da kuɗan ambato mana mana kuɗan gutsura mana kaɗan daga cikin irin salon namazuzumin tafsirin shiyuhi shi'a irin salon tafsirin malaman shi'a da suke ma waɗansu ayoyin ƙur'ani mana muna jin suna tafsiri kullum su ma muna so akara maka dan gutsuro mana irin salon tafsirin su da suke ma waɗansu ayoyin alƙur'ani mu ji mana ce na'am eh fal qur'anul karim yufassirunahu ki tabbas qur'ani suna daukan shi sai tafsiri su fassara muna gani da azumi mako har a basu har su sayi fili a television a radio yace amma fassara ne bil a'immati irin fassaran da limaman su na shi'a suka masa ne suka ba wai irin fassaran annabi da sahabai da magabata da su abdullahi bin mas'ud suka yi wa qur'ani ba a su ba sa kafa hujja su ce ka duba ibnu kasir ka duba ibnu jarir at-tabari ka duba ah, ibnu ashur ka duba fi al qur'an na sayyid kutub ka duba tafsir tabari ka duba qurtubi sauran su da waɗannan fassara ce irin wanda ta zo daga bakin asalin limaman su shugabannin su na shi'a to da haka suke fassara alqur'ani yace ga misali iftara shaykhuhum kulaini babban shehin su kulaini ya kirkiro ƙarya yace an abi khalid bin al-kadili qala sa'altu aba ja'far alayhi salam an qawli allah azza wa jalla game da yanda fassaran fadin Allah nan mai girma yake fa'aminu billahi inda Allah yake ce ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa ko wa nuri alladhi anzalna da hasken nan da muka saukar muku aka ce aka kalla muna son tafsirin wannan aya shi'a ne suka tambayi shehinsu faƙala ya ce ya ba khalid ai annur ma'anan annurun an zalla din nan wallahi sai da ya rantse maka ya rantse ma ɗaliban sannan ya ce wallahi Allah yana nufi a a'immatu min ali muhammadin limaman nan manya-manyan limaman shi'a da suka fito daga gidan annabi muhammad wa alihi da iyalansa ila yawmin qiyamati har ranar tashin kiyama fassaran kenan bai da wani fassara sai wannan wa hum wallahi ko yace wallahi kuma su ne nurul lahi anzala wa hum sannan su ne wallahi nurullahi lahi fis samawati wal ardi su ne hasken allan da yake cikin sammai da kasai so da ne na waɗannan limamun guda sha biyu wancan nuri to ku duba to an zanna fa Allah ce an zanna saukar da su aka yi na to kaga an zanna mako ya ya kai ya karya su saboda Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi ko na'am wan nuri alladhi ma'ahu misali amma yake da hasken da muka saukar mun sani ma wannan ba saukar da su akai daga sama sai ta amma su ake nufi sai na aka saukar da su kun ji kaɗan daga cikin tafsirin su sai yanzu dubu wani ɗan shi'a malamin shi'a da zai fassara a nan sai ya irin wannan fassara in ya canja ba zai samu kuɗi daga iran ba ko ba a yi ma da shi an cin ba za su yadda da shi ba Suna fata an gane ko وافترى القمي شما قمي يساكي التلقرا ونقريا في تفسير قول الله تعالى أفسرا فبه الله مدعوك تنسركي ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أكرمك الله أفسر من ون أنت بيشيه سقمي يتعالى أفسر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكتاب إن ذلك الكتاب معنى شين علي كان كتاب إن بمعنى علي kunga ku kitabu kuka sani me kitabu to fassara na zahiri da yake ku amawa ne amma manya-manya a fassara na baɗi nisa kitabu ya koma aliyu ba in ba manta a can ba suna da fassara biyu na zahiri da na baɗi ne yanzu mu da yake mu ɗan zahiri ne da mun ce zalikal kitabu wannan littafin alkur'ani to su kuma a baɗi ne aliyu ne kaga ai wannan ma wauta ne a ce Allah ya maka magana ya ce littafi sannan ya komo ya kama ka da laifin cewa ali ne kaga an mai da Allah ma ba Allah bane ba ke iyazu billah in ce malam da Allah zo ka sayo mun biredi ba ka kuɗi ka sayo biredi ka kanan ƙasa sai wani ya taso ce kai mahaukaci ne gwanda shehi yake nufi biredi a wajen shi shine gwanda ka fi ka gwanda ko ba ku gane ba ne shine mu a wajen mu zalikar kitabu wannan littafin ko ba haka ba in ka fassara da wannan littafin kai shi tafi aliyu ake nufi kuka duk duniyar larabci alkitabu shi ne littafi tun muna ibtida'iyya haza kitabun ko ba haka ba wannan littafi ne to amma a wajen su haza Aliyu ne ina fata an gane ko to shi ne to yanzu idan misali ni ne shaidu misali sai na ce ma ɗalibi sayo mun biredi ya zo ya ajiye a nan yana ajiye sai na wanka masa mali wani ce ka san dalilin da ya sa ya mare ka a'a gwanda yake nufi ta hayon ce mala ya zalunce ni ya ce mun gwanda mana sunan gwanda daban sunan biredi daban saboda haka kowa zai ba da shaida kai shehi azzalimi ne kana so ka zalunce shi ne dama ka ce masa biredi instead of don ka dake shi to Allah ya fi karfin yayi irin wannan shirman ya ce ya wajabta maka kaza sai ka yi shi gobe kiyama ya kama ka ya ce zai saka a jahannama ya ce ai sabanin wannan yake nufi shi kuma Allah ce wa ma kunna mu'azzibina ko yace la ikrafi da yace ta bayyana rushdu min al-ghayb mun bayyana gaskiya karara daga bata kaman sha'a fal yu'min fa man sha'a fal yakfu to amma su ba haka bane to kaga ai anan ma misali ka umurci mutum da wani umurni wanda duk duniya an san shi ka zo kuma ka kama shi da laifin sabanin wannan ka masa ukuba ka ce ba shi kake nufi ba wancan to kai ne azzalimi to Allah kuma ya fi ƙarfin wannan bal iyazu billah to ku duba dalikal kitabu ai alkitabu aliyu alayhi salam la shakka fihi ba mu mun ce la raiba fihi ba to su kuma me raibu me a shakku to kawai don a ji daɗi a ce an yi gyara a qur'ani la raiba fi can ba ko kwanto nan kuma suka ce babu shakka a cikin sa wato shi sayyidina aliyu innan in ka bi shi to hudan lil muttaqina ne shi shiriya ne ga masu tsoron Allah in ka bi shehunan su kenan ka samu shiriya mu kuma mun san ana cewa khairal huda huda muhammadin sallar duk wanda zai yi hutubatul haja zai lecture zai ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu sharral umuri muhdathatuha su kuma sayyidina ali da binsa da bin ƴaƴansa limaman nan goma sha biyu to su bin nan hudan lil muttaqin sai malamin ya ce musu ƙala. wannan fassaran da kuka ji shi li shi'atina irin fassaran shi'awar mu kenan aqidan mu ta shi'a in inji malami ya faɗa musu ku duba tafsirul ummi shafi na talatin da uku, da suratul baqara da kuma tafsiru nuri takalai mujallabi na ɗaya shafi na ashirin da shida shi ma fassarar suratul baqara wa kadhalika an-nur kuma duk inda kaga haske a qur'ani hu suna fassara shi da al limaman su akwai shehi su kulaini shi ma yace qala abu abdullahi fi qawli ta'ala abu abdullahi ga yanda ya fassara wannan ayar da Allah yake ce Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin ko yawa sai ce nuru na farko fatimatu ne alaiha salam misbahu fiha misbahun shine alhasan almisbahu fi zujajatin ita kuma fitilan tana cikin wani glass shine al-husayn az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun fatimatu ne kawkabun durriyun din wato tauraro mai haske tsakanin matan duniya ita ce sa'in su wato yadda ayan take Allah ce Allahu nuru samawati Allah shine hasken sammai da ƙarfai masal nurihi misalin haskensa ɗin ka fiha misba kaman wani irin fitila ne wato wani glass ne wanda akwai fitila a ciki almisbahu shi ma wannan fitilan fi zujajatin can ciki yana cikin wani dan glass shi ma zujajatu shi wannan kwalban gaba daya idan ka hango shi ka annahu kaukabun durriyun zaka ce wani tauraro ne da yake kyalle a sama Allah nurun ala nurin glass din na farkon shi kanshi in aka aje maka shi ya ife ka haske sannan wanda aka ɗauko aka sa a cikin shi ma shi ma da za ka ware shi ya ishe ka haske ba an ɗauko mai haske an sa cikin mai haske ba sannan tsakiyansu aka zo aka kunna fitilan kuma ya hasken zai kasance to sai suka ce nana aisha ce ai nana fatima ita ce wannan glass na farkon domin ita ta ɗauki Hassan da Husaini a cikin ta so Hassan ɗin shine next wannan glass ɗin sannan shi kuma Hussein shine ɗan fitilan can ɗin duka su ɗin saboda haka yuqadu min shajaratin mubarakatin ana kunna fitilan da man wani bishiya mai albarka Allahu ala waɗansu suna cewa man zaitun man zaitun saboda man zaitun in ka kunna shi bai irin hayakin nan fa haka eh, ka kunna wani lagwani ka sa karanzir kana kunna shi kaga wani hayaki shi wannan mai zaitun fiyo za ka gan shi ba alaman da za ka ga wai ya yi wannan kwaldan. yanzu fikila in ka kunna ta mai karanzir da lagwani ta daga ba sai an goga sai an goge kwan ba sai goge ya yi rine ya dishe ya yi menene to irin wannan man da ake kunna fikilan. ana kunna shi man wata bishiya ne mubarakatin wai bishiya mai albarka din ita ce sayyidina ibrahim so daga nan tsakon su kenan su waɗannan din suka fito zaitunatin man zaitun la sharqiyatin wala gharbiyatin ina fata an gane ko wato ita man wato la sharqiyatin ba ba man yahudawa bane wala nasraniyatin ba abin da bi ma'ana wanda bai da gurbataccen aƙida wai shar'iyyatin garbiyatin ne yahuda da nasara ya kadu zaito Allah ya ce man fitilan ma kawai kafin ma a zuba shi man ma in ka hango shi shi kanshi shi ma haske ne ya kadu zaito ha yudhi'u man wannan fitilan yana dabda haske shi ma bi ma'ana abinda ake wai man fitilan da yake hasken wai shine ilimin da zai bugo daga kwakwalen waɗannan zurriyan zurriyan aliyu din shine limaman su wai nan ne ma maɓuɓɓugan ilimi da haske walaulan tamta sunaru ko da wuta bata taba shi ba yana haske nurun ala nurin imamun ba'da imamin wato idan wannan limamin su ya zo haske ne sannan ala nurin in ya tafi wani hasken ya sake kulluwa shine nurun ala nur wani haske ya zo ya tafi wani haske ya mai gurbinsa ya tafi shi ma su ne limaman wanda ya fara zuwan haske ne da ya tafi wani haske ya mai gurbin shi shine wai nurun ala nurin zuwan wannan limamin da zuwa da tafiyan shi da zuwan madadinsa shine nurun ala nurin din kenan ya yahdillahu li nurihi man yasha wato Allah yana shiryar da al'umma zuwa ga waɗannan haskakakkun mutanen. amma sai wanda Allah ya so zai shiryar da shi ya bi su kai ahlus sunna da baka din limaman sun kenan baka cikin waɗanda Allah ya so shiryar su kenan shine yahdillahu li nurihi man yasha ay yahdillahu lil a'immati Allah yakan shiryar da wanda yake so ga imani da limaman su wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi Allah yana buga mutane ga mutane amma ba sa fahimta limaman su ne haske amma sai Allah ya soka sai Allah ya soka Shirya ce ta Allah saboda haka kai da baka bin su ahlus sunna kai kana cikin balalun mubinun baka cikin waɗanda Allah ya so shiryar da su zuwa ga imani da limaman nan kun ji fassara eh fassara kaɗan daga cikin fassaran yadda suke fassara ayoyin Allah kenan shi yasa kamar yadda na gaya muku za mu dakata a nan ku tashi a wannan ɗan kaɗin shi ne na ce muku wannan ƙur'ani za ka same shi wajen ɗan ƙadiyaniya za ka same shi wajen ɗan sufiya tijjaniya za ka same shi wajen ɗan ɗarita ƙadiriya za ka same shi wajen izala za ka same shi gun ƴan shi'a za ka same su gun ƴan naqsha bandiya duk wani islamic text inda za ka same shi a hannunsu amma wane ne mai fassara shi da yadda ya sauko shine ahlus sunna ya fassara shi da yadda sahabai magabata suka fassara shi ya fassara shi kuma har za ka samu sun ce tafsirul qur'ani bil qur'an ko tafsirul qur'ani bis sunna tafsirul qur'ani bi aqwali salaf salih wa sahaba to su ne kowa din za ka samu qur'anin definitely amma fa yana fassara shi da irin fassarar menene da tawilin da yake goyon bayan aqidan wannan shi Allah ban ya rufa mana asiri